Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. A wani yunkurin inganta rayuwar nakasassu a Najeriya, wata kungiya mai zaman kanta ta ba da tallafin kekunan guragu a jihar Jigawa. Kekuna din nan yanzu an riga an ba da dari tara for now, na masu bukata ta musamman. Ci gaba za yi ba wai a karshe shi ba kenan insha Allah. A yankin Ashantin Ghana, shugabannin masu bukata ta musamman na alfahari da nasarorin da aka samu. dangane da ayyukan inganta rayuwar wannan rukuni na jama'a. Wanda suka nemi ilimi kuma yanzu aka da nake magana akwai titoci kamar ni da nake magana ga daya ne ga cikin titocin muna da yawa cikin kasar Ashanti. Sanin mahimmancin abin hawa a wajen mutanen da Allah ya jarabce su da rashin kafafuwa ya sa ƙungiyar wofan bullo da wani tsarin tallafawa masu bukata ta musamman da kekunan guragu a jihohin arewacin Najeriya. Wannan wani yunkuri ne da ke hangen baiwa irin waɗannan mutane da suka haɗa da ɗalibai da masu sana'o'in hannu damar kai da kawo ba tare da fuskantar wani tsaiko ba. Guragun jihar Jigawa na daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi. Abdulrashid Abdulaziz shine mai kula da sha'anin kuɗi a Wofan. uh, project wanda wofan da haɗin gwiwa mastercard foundation suke funding din shi uh, part of it shine inda za a tallafawa uh, mutane masu bukata na musamman kowa san mutane masu bukata na musamman mutane ne da mutane suna dan ja musu jiki ba su a integrating din su su shigo cikin mutane amma abun da a cikin uh, basiran da Allah ya ba ajiya mama wato ajiya Dr. Salamatu Garba shine yadda za a yi a taimake mutanen nan a gansu kamar mutane kowa mai san cewa su ma mutane ne su ma su yi abubuwan da mutane suke yi su ma za su yayin karatu za su ya shugabance kungiya za su yayi duk wani abun da mutane suke yi a saboda haka ne aka tallafa ma wannan mutanen da kekunan guda guda arba'in guda ashirin a nan local government din jahun guda kuma ashirin a local government na ringin kama jiya an yi celebrating a jihar kaduna yau muna yi a nan jigawa ana yi a kano ana yi a bauchi ana yi a gombe inshallah kuma ana yi a federal capital territory ke kuna din na yanzu an riga an ba da yana ga wurin guda dari tara for now na masu bukata ta musamman ci gaba za yi ba wai a karshen shi ba kenan insha Allah mutanen da suka amfana da wannan abubuwa din su yi kokari su yi amfani da shi yadda ya kamata so wayanda suke sponsoring wannan project din in sun ga cewa ana amfani da shi yadda ya kamata zai ba su kwarin gwiwa zai ba su kwazo na kara wani abu a kai shi insha Allah To mata masu fama da rashin kafafu ne suka karbi wannan tallafi na kekunan guragu, suna masu nuna farin ciki game da haka. Suna na Maryam Mudan gidan Sani, karamar hukumar Ringu. Tuni dai ba ni da kafa ne. An tallafa mana da shi, saboda muna yawa ƙasa muna shan wahala amma yanzu an taimaka mana wahalar ta zamto babu Allah saka da alkhairi muna godiya hajiya salamatu sirinci Allah saka mata da alkhairi Allah ya jikanta jikanya ta ya gafarta mana ta mu ta sa'adatu kabiru dingin na zo wannan guri ne domin a bani wannan abun da nake kai shi wannan dai abun nan sosai zai tallafa mana wurin zuwa makaranta da kuma inda muka ga damar zuwa duk inda ka ga damar zuwa kai ra'ayin zuwa kai ma zaka je domin kana da abin da zaka hauya kai ka ina yaka dai yan haka dai sana'o'i na yara haka abubuwan yara za a zo gida a siya haka sannan kuma sana'ar da nake son in yi domin ta zama dogaro gare ni ita ce sana'ar ɗinki na fara koyar ɗinki kuma ina so in ci gaba domin in taimakawa kaina ba sai na dogara da kowa ba sunana imra imra kawo in jahun lokar gami hajiya da ta buɗe mana wannan ƙungiya muna godiya muna sake godiya allah ya albarka allah ya albarkaci wannan ƙungiya ta ofan Allah ya ba mu sa mai amfani ce wannan keke da ka ba mu Allah ya sa mai amfani ne Allah ya sa an ba mu asa'a ina sana'ar gyada da sakar tabarma asusun bankin da aka buɗe mana a akawun banki zuwa ana sa ana ciro min ina yin sana'a tana tafi Sunana Balki Al'assan daga Kale, ƙaramar hukumar jihar. Ba ni da kafa. Ina yin dan wake, ina yin kisa. Sosai tana tallafa min wajen ci da yara wajen da kuma ni ma kaina gaba ɗaya ina samu sosai. Ina kiran al'umma don Allah wanda Allah ya rubuta musu ba irin wannan bewa ta ba su daina kyamar mu ma Allah ne mu Allah da yake yi yayi mu kuma Allah kowa da shi baka san bewar da Allah ya mana ba. Gaba ɗaya uwan juna ne haka Allah ya. Wani kaga tawaya halitta ta yi ta yi. Ta bisa To bari mu je Ghana inda bayanai yake fayyace nasarorin da aka samu a yankin Ashanti a yunkurin inganta rayuwar nakasassu da kuma yadda suka dage don ganin sun bada gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. Kamar yadda za a shi a ƙarashen hirar Hamza Adams da Alhaji Abdulbasit Hamidan. Naga cikin nasarorin da mun fayyace sakakkanin waɗanda ba su neman aiki ma suna zaune ne suna barace-barace yanzu mafi yawancinsu sun dogara ne da shi wannan common fund da muke batun shi suna zai su amshi su biya ma kansu bukata waɗansu kuma ne suna neman wannan tallafin nan sai suje su nemi ilimi Kamar last week haka shi da naje karaman hukumar mu nan na askwar mamfon cikin mazaban manga naje na fight ma wasu su ma lamarin fisinsu yana nan aka je aka ba su su je su nemi ilimi sa'an na akwai wayanda kuma mun je mun koya musu ne inda ake yin sabulai da inda ake yin eh, sabulun wanka da ruwan wanke kayan wanki bayan an wanke shi suna na daga su sha waje ga ga after wash aka ake kiransu duka an kokura musu su da yawa kuma yanzu suna dogara suna dogaro ga kansu ga wannan aikin da suka koya through workshop da muke organize musu da ababa na ga cikin wannan suka nemi ilimi kuma yanzu aka da nake magana akwai titoci kamar ni da nake magana ga dai ne ga cikin titocin muna da yawa cikin kasar Ashanti muna da yawa kwarai sa'annan akwai wanda kuma Allah ya taimake su ma kusan ma lawyers na na basu da yawa dai amma muna da su to wanga duka na cikin nasarorin da muka samu insha Allah masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Abdulrashid Abdulaziz na kungiyar Wafan a Najeriya da Abdulbasit Hamidan na kungiyar masu bukata ta musamman a yankin Ashantin Ghana da producer Julie Lizas Gresham ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na